الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 25 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da talatin ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara a muna cikin tafsiri na suratun nahal yau za mu tashi aya ta arba'in da biyu ko arba'in da uku kuma arsalna min أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا kafin mu fara tafsiri akwai wasu da suka aiko da taimako kama akwai taimakon kuɗin sayan kafet uwar gidan alhaji bagobiri ta ba da dubu biyu sannan wani bawan allah shi ma ya ba da dubu biyu a ah, ya da dubu ɗaya afuwan wani bawan Allah ya bada dubu ɗaya sannan kuma ga kuma wani shi ma ya kawo dubu ɗaya sannan wata ta baida ta bada ɗari biyar duk taimakon da ya shafi kafet a kafet to kafin mu fara ainihin tafsiri akwai tambayoyi wanda 'yan uwa suka aiko da shi daga ciki akwai tambayan da ke cewa wai a yaushe ne ake yin wannan a salatu kairu minan nau? a kiran sallan farko ne ko kiran sallah na biyu ake yin a salatu kairu minan nau, an gane to shi wannan dan uwa ya ga yanda ake ta jayayya dangane da wannan a salatu kairu minan nau. wasu mutane a masallatansu in za su kira sallah sallar asuba suna yin asalatu khairu minan nawm a farko wasu kuma suna yin asalatu khairu minan nawm a ƙarshe to wanne ne daidai kai ba ma wannan ba in ka je Saudiya masallacin harami suna yin asalatu khairu minan nawm a ƙarshe to wanne ne daidai to a cikin wa'annan ra'ayi guda biyu wannan ra'ayi guda biyu gaba daya wanda yafi dacewa da sunna shine yin asalatu salatu khairu minan nawm a farko an gane wannan aiki shine wanda ya dace da sunna misali in in ana in an kira sallah sallan farko din nan dalili akan wannan shine hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yake cewa kana fil al awwal ba'da al falah ya kasance a cikin kiran sallah na farko bayan hayya alal falah akwai as-salatu khairun minan nawm marratayn ana cewa as-salatu khairu minan nawm sau biyu wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi haka nan Imam Tahawi a cikin Sharhul Ma'ani Ma'anil Athar ya ruwaito al-Allama Nasiruddin al-Albani ya hasana hadisin a cikin silsila as-sahiha nashi haka nan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani shi ma ya inganta shi a cikin Fatawul Bari sannan na biyu akwai hadisin abi mahzura hadisin abi mahzura ya nuna idan mai kiran sallah ya ce hayya alal fala din nan kai kuma wato in ya ce hayya alal fala sai ya ce as-salatu khairu minan nawm to kaga hadisin abi mahzura bai yi iyaka ba bai nuna ko kiran sallah na farko ko kiran sallah na biyu ba kawai ya ce idan mai kiran sallah ya kira to sai aka samu wani hadisi dai ruwaya na abi mahzura din sai ya ƙayyada wannan ruwaya din sai ya zo da lafazin 'Wa'iza iza azanta idan ka kira sallah annabi ya ce abi mahzura bil awal in ka yi kiran sallah farko mina subhi fa qul salatu khairu minan nau' in ka yi kiran farko na sallar asba ka ce as-salatu khairu minan nau' wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi da imamun Nasa'i da kuma Imamun Tahawi a cikin sharhu Ma'anil Asar so da a takaice dai abin da ya inganta kan wannan matsala shine ana yin a salatu khairu minan nawm ne a farko kai in maka duba a hankalce ma yaya idan kana idan an kira sallan farko lokacin kowa yana bacci haka ne ko an kira sallan farko kowa yana bacci wannan shine lokacin da ya fi cancanta a ce as-salatu khairu minan nawm a ce sallah ya fi alkhairi fiye da bacci to lokacin kowa yana bacci kenan an yi haka ne dan a farkar da kai daga sallah wannan shine abinda ainihin imamu sanani mai subul salam ya ce wato a salatu kairu minan nau ya fi dacewa da kiran sallan farko ya ce saboda wannan a salatu kairu minan nau an shar'anta shi ne domin a farkar da mai bacci ba wai don a motsar da kai ka kan masallaci ba in kana bacci ka farka daga bacci ka tafi masallaci ko kuma ka farka daga bacci ka yi sahur kai an gane wannan ko to wannan kenan a takaice amma kuma kila wani ya ce to ai akwai babban malamin mu a sheikh ibn usaimin allah ya masa rahama babban malami ne na sunna amma kuma shi yana da fahimta daban sabanin wannan shi ibn usaimin yana ganin as-salatu khairu minan nawm ana yin shi ne a kiran sallah na biyu ina fatan gani ya yi iya bayanansa a cikin littafinsa a cikin ainihin sharhi na bulugul maram nashi za mu ga wannan bayani din amma kuma gaskiya bayani ne wanda ba gamsashe ba tsakani da Allah saboda wani bayani ne zai gamsar da kai alhali ga hadisai ingantattu kan matsala din babu duk wani bayani wanda ibn usaimin rahimahullah zai yi na kokarin tabbatar da as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na biyu wannan bayani ba zai samu shiga ba domin mu idan malamanmu sun yi saɓani muna dubawa ne wane ne ya fi ƙarfin hujja ba muna duba mun fi son malam wane ai malam wane shine namu ai malam wane shine kaza ba la dukansu da ashek nasiruddin al-albani wanda shi yana da ra'ayin as-salatu khairu an nawm ana yin shi ne a kiran sallah na farko sa'annan shi da kuma Sheikh Ibn usaymin wanda shi ma malamin mu ne yana ganin cewa as-salatu khairu minan nawm ana yin shi a cikin kiran sallah na biyu amma wanne ne a cikin su yake da nasi wanda yake da nasi karara akan matsalan ne, wato Nasiruddin Albani akan wannan matsala din saboda haka abin da ya tabbata shine hakan wato har ma shi Nasiruddin Albani ya ce to tunda dai hadisi ya tabbata yin as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na biyu bid'a ne ya saba wa sunna saboda ga abin da ya tabbata ga sunna yin haka din ya zama mai bid'a an gani to tun da ya zama bid'a kenan masu ra'ayin cewa a yi kiran sallah a salatu a cikin kiran sallah na biyu sun zama yan bid'a la ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a bane ya zama ɗan bid'a wani ya fada cikin bid'a ta hanyar ijtihadi ko ta hanyar ainihin tawili ko ta hanyar shubha ko ta hanyar jahilci to idan mutum ya aikata abu cikin kuskure ba da gangan yayi ba ko da abin da ya aikata kafirci ne ma ko da abin da ya aikata bid'a ne ko da abin da ya aikata fasikanci ne ba a jingina mai kafirci za ce abin da malam wani ya aikata kafirci ne amma shi ba kafiri bane abin da malam wani ya aikata bid'a ne amma shi ba dan bid'a bane an gane saboda ba a jingina bid'a zuwa ga mutum sai idan yayi da gangan an sanar da shi amma ya ki janyewa an fahimce ni ko sannan sai a tambaya na biyu ya yi tambaya dangane da cewa menene hukuncin wanda ya taba mace da sha'awa a cikin ramadan to hadisai sun tabbata har ma imamul bukhari ya fitar da hadisi a cikin adabul mufrad amma ta'alikan cewa ainihin a wato halaccin mutum ya taɓa iyalinsa a cikin ramadan amma kuma ya nisanci abin da ya shafi farji kamar akwai farko dai akwai hadisin hakim bini akal yana cewa sa'altu aisha ma ya harumu alayya min a cewa ana sa'im na tambayi aisha radiyallahu anha menene abin da yake haramta a gare ni alhali ina azumi ala ta ce farjaha tace farjin matarka ne kawai yake haramta ƙarƙashin wannan kenan idan mutum na azumi zai iya yin wasa da iyalinsa amma ya nisanci mai farjinta kenan babban abin da ake gudu shine kada ya take ta sannan akwai hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru huwa sa'im manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana runguma alhali yana azumi summa yaj'alu bainahu wa bainaha sauban sannan sai ya sanya tufafi tsakanin shi da ita yani alfarji tsakanin shi da farji misali kaga duk wannan me yake nuna mana babban abin da ake gudu in mutum na azumi abin da ake gudu wajen alaka da mace shine kada ya fada mata idan ya fada ya take ta azumin shi ya karye sannan ka fara kuma to malikiya sun yi amfani da wata ka'ida ta saddu zari'a cewa haramun ne mutum ya ringa wasa da matar shi yana azumi magani to wannan ka'ida ta saddu zari'a sun yi shi ne saboda su taimaka maka ba wai sun yi inkarin hadisin bane sun yi dan su taimaka ma wani daga wasa da iyali zai fada an gane an ce in kaga an ga kare yana shi da takalmi me zai zai dauka in kaga mutum yana wasa da iyalinsa wasu bai san san da shedan zai masa hudu ba bai san san da shedan zai dauke hankalinsa har ya fada ya take ta wa misali ina ba ta lura to saboda haka duk da cewa hadisai sun tabbata akan hakan ya halatta to ya kamata mutum ya dan kiyaye an gane kar mutum ya zo ya saki jiki ya zo yana wasa da iyali wata rana kawai zai je shi ya fada kamar wannan sahabin da ya zo wajen manzo sallah alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi halaftu na hallaka yace halaftu wa halaftu na hallaka kuma na hallakar an ce me faru bawan Allah yace waqa'tu al-imra'ati fi ramadan yace ya taki matarsa a cikin ramadan kaga shin ka duba a mafi alkhairi ga mutum kada ma ya dinga wasa da iyalinsa a cikin ramadan din musamman ma idan mutum ya san shi mai karfin sha'awa ne to ya kamata ya nisanci yin wasa da iyalinsa a lokacin ramadan amma dai almuhim dai asalin abun ya halatta sai dai babu a taimace ka dan kada ka fada in kaga mutum yana kiwo gefen shinge to nan gaba zai iya fadawa cikin shingen ko saboda haka in kaga mutum yana wasa da iyalinsa nan gaba ana ji mai tsoron Allah shi kiyaye zai iya fadawa har ya zo ya take ta wa iyaz billah anan kuma ya jama kanshi ainihin kafara sannan kuma sai tambaya kuma na biyu malam dan Allah a yi mun bayani a game da ya matsayin mutum mutumin da yake fifita kafiri akan musulmi mai fifita kafiri akan musulmi wato kana fifita wanda ba musulmi ba akan musulmi to wannan magana shi ma fihi tafsir fifitawa ta wani bangaren in yana fifita wanda ba musulmi ba akan musulmi saboda yana so ya nuna cewa addinin addinin kafircin yafi na musulunci to irin wannan in har ya fifita wani akan musulmi alhali yana nuna addinin wancan yafi na addinin musulunci to wannan yayi ridda in ko ya fifita shi ne saboda shi wannan kafirin yana da wasu ɗabi'u masu kyau wanda shi wannan ɗaya musulun ba su da shi kila kafirin na da amana yana da cika alƙawari yana da sanin ya kamata shi ko musulmin yana da cin amana yana da ƙarya yana da kaza shi wancan kafirin in ka bashi dukiya in ka bashi dukiya ya rike zai rike ma dukiya ya juya ma dukiya a bisa amana a samu riba ka amfana shi ma ya amfana amma shi wancan musulmin kila idan ka bashi dukiya ya juya ma ya cinye kuɗin wato gabaki ɗaya ku koma gaba ɗaya kuna da bukata to irin wannan idan har ya zamanto an fifita shi ne saboda shi maci amana ne to anan ba za mu ce musulmin yayi kuskure ba da ya fifita wanda ba musulmi ba akan shi an fahimci wannan ko amma in ba haka ba ya kamata mutum ya fifita dan uwan shi musulmi akan wanda ba musulmi ba saboda ko banza dan uwanka ya fa'idantu ya fi wani ya fa'idantu amma in dan uwanka ya zama maci amana wanda in ka bashi dukiya zai rusa ma dukiya shi kuma wannan ka bashi dukiya zai tsaya ya juya dukiyan abu sa amana da gaskiya ya tsaya ya rike ma dukiyan sosai ka fa'idantu ya fa'idantu kaga ai musulunci bai hana yin mu'amala da kafirai wajen kasuwanci ba ya halatta wannan ba a cewa ka fifita wanda ba musulmi ba akan musulmi misali wannan ja'iz Allahu a'lam ina ganin wa ja'iz ko shi ne nan suna zuwa insha Allah tambayoyin sun suna nan sun yi sanata to akwai wani bawan Allah wanda ya zo daga ina ce ma daga unguwar Sunday ko daga unguwar Sunday ko television cewa ya zo ya ji karatu na wannan masallaci kuma ya yi sha'awar ya zo wannan masallaci ya musulunta saboda haka za mu gan shi yanzu zai taso kuma zai dan mana bayanin abin da ya faɗa saboda 'yan uwa su ji bayani daga bakinsa.

Um, kasika kaga kamar yadda ya mara bayani ya ce yana so ya musulunta shi da kansa ba wai wani ne ya ce ya musulunta ba sannan ba wai an bashi wani abun duniya ba ne dan ya musulunta kuma ya ce abin da yake magana nan waje shine idan ya musulunta din ma yana da wasu ƴan uwa a Adamawa ko kuma wasu abokai a Adamawa misali yana so da ya musulunta zai je can Adamawa ya je ya haɗu da wannan ƴan uwa ya ci gaba da gudanar da harkar shi na addini saka ba ya musulunta dan yana son wani abun duniya bane a wajen wani ko abin da ya kama da wannan saboda haka idan mutum ya ce idan mutum ya ya musulunta zai yi watsi da dukkan al'adun shi da kuma duk wani ra'ayin shi zai yi riko da abin da musulunci ya zo da shi kuma zai yi musulunci ne ƙarƙashin fahimta na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ma'anan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saka za ka faɗi wannan magana ka ce ashadu an la illallah ashadu an la illallah ashadu an la illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah yawa to wannan kaman kayi alƙawari ne kaman testimony ne kayi alƙawari cewa ka shaida kayi testifying cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba za ka bauta ma rana ba ko wata ko taurari ko gunki sannan kuma ba za ka bauta ma annabi isa ba ko abin da ya kama da wannan annabi isa shi ma bawan allah ne kuma manzan allah ne kamar yadda allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya aiko manzanni da yawa annabi isa shi ma yana daga cikinsu to annabi isa yana da daraja a wajen musulmi sosai yana daga cikin manzanni wanda a cikin qur'ani allah ya ambace su da yawa saboda haka yanzu ka shaida ba za ka bauta wa kowa ba sai allah sannan kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne to daga wannan karga ka zama to musulmi ka zama daidai da duk kowa a nan wajen kusan ma zai iya yiwa ma ka fosa wasu nan saboda yanzu duk wani zunubin da ka aikata tun daga farkon haihuwanka har zuwa yau ko tun daga farkon da tun daga balaga har zuwa yau an gafarta maka gabaki daya ka koma kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka da yanzu a ce a cikin wannan hali Allah ya dauki ranka misali ba mu fata haka ko kuma Allah ya dauki ranka to kai tsaye ana ma fatan kawai aljanna kai tsaye saboda haka kusan zamu ce babu wanda ya more yanzu a yanzu babu wanda ya more kamar ka haka Allah ta'ala shi taimake ka ka tabbata akan musulunci sannan kuma yanzu za a ma bayani yadda za ka je ka yi wanka sannan in san samu ne yanzu ka yi sallar zai sallar la'asar sai yanzu lokacin sallar la'asar ne za a sanar da shi yadda zai wanka sannan sai a mai bayani yadda zai sallar. ina ganin za yana son sunan Mustapha ga shi Mustapha daidai yake da Muhammad shi taito ne na Muhammad Mustapha annabi Muhammad wanda yake annabi wanda Allah ya zaba wannan shi ne saboda Allah shi ne ka Allah shi tabbatar da kai akan musulunci da sai ya mishi bayani نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله تعالى هنا شوى وما أرسلنا من قبلك وما أيكو قبانك يا رسول الله إلا رجالا نوهي إليهم face mazaje da muka yi wahayi zuwa gare su fasalu ahal zikir ka tambayi ma'abota ilimi in kuntum la ta'lamun in kun kasance ba ku sani ba to al'allama ibn kasir Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa yana cewa imamu zahak ya karɓo daga abdullahi bin abbas radiyallahu an cewa lokacin da Allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi manzanci sai larabawa suka yi inkari a gare shi larabawa suka yi inkari ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗanda suka yi inkari daga cikinsu suka yi inkari an gane ko suka ce masa Allah ta'ala ya fi ƙarfin a ce ya aiko ɗan adam ya zama manzo in har Allah zai aiko manzo ba zai yi ya aiko ɗan adam ba misali shine a lokacin nan sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin lazina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim akana linnasi ajaban shin mutane suna da mamaki suna mamaki ne an auhaina ila rajulin minhum a ce wai mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su suna mamakin haka a ce mun yi wahayi ga dan adam daga cikin su yana cewa an anzirin nasa cewa yayi gargadi ga mutane shin suna mamakin wannan ne wato sai Allah ya nuna abin kamar mutane suna mamaki yaya za a yi yana so ya aiko manzo ya rasa wanda zai aiko sai dan adam sai kuma Allah ya ƙara saukar da wannan aya wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aiko ka ba ya rasulullah face mazaje da muke musu wahayi idan za mu aiko da manzo tun daga zamanin annabi nuhu zuwa zamaninka ba mu taɓa aiko mala'ika ba ba mu taɓa aiko aljannu ba ba mu taɓa aiko wata halitta ba wane ne muka aiko mun aiko da mutum ne an gane annabi nuhu ai mutum ne ko annabi ibrahim mutum ne annabi isa mutum ne annabi musa mutum ne duka duk manzanni annabi dawud annabi isma'il kai duk manzannin da allah ya aiko allah ya aiko mutane ne bai aiko aljannu ba sai allah ya ce ku kafiran maka ƙurayshawan maka idan kuna shakka akan wannan in kuna ganin cewa na taba aiko da mala'ika ko na taba aiko da aljannu fasalu ahlan zikir ku tambayi ma'abota zikiri ku tambayi ma'abota ilimi in kuntum la ta'lamu in kun kasance ba ku sani ba an gane wannan ko tunda ku din nan ba ahlul kitab bane ku ku din nan kuna bautan gunki ne ba ku da littafi daga sama Sulaka, ku tambayi mutanen da Allah ya sauka musu littafi daga sama, ku tambayi malaman Yahudawa, ku tambayi malaman Nasara, shin an taɓa aiko wani manzo mala'ika? Saboda kafiran maka ba su da wata matsala dangane da manzo sallallahu Alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da manzanci face wai don kasancewar shi ɗan Adam. Yaya za a yi Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum irinsu? An gane? suna cewa mali hazar rasuli a kulli ta'am wa yamshi fil aswaq me ya samu wannan manzo yana cin abinci yanda muke ci kuma yana tafiya kasuwanni yanda muke tafiya kace me yasa Allah ba zai aiko da manzo ba ya zama to mai gargadi tare da shi mu gaskiya tun da kasancewan shi dan adam ne mun rena shi mu muna so ne Allah ya aiko da mala'ika Shi ne sai Allah ya ba su amsa wa ma arsalna ablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq ba mu taba aiko gabaninka ba mu taba aiko da manzanni ba ya rasulullah face lalle manzannin nan suna cin abinci suna tafiya ma cikin kasuwanni saka wannan magana cewa wai me yasa kake cin abinci shin akwai manzan da bai cin abinci wataƙila ku ce annabi isa ko to annabi isa Allah ta'ala ya nuna shi ma yana cin abinci bal masihu bin maryam illa rasulan qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya akula ne ta'am annabi isa dan maryam ba wani bane face manzo kuma manzani da yawa sun wuce gabaninsa wato kuma mahaifiyarsa ya ce ita kana ya akula ne ta'am sun kasance da shi da mahaifiyarsa suna cin abinci kenan kamar abin da ake so nuna mana da shi da mahaifiyarsa ba alloli bane su da shi da mahaifiyarsa ba mala'iku ba ne su da shi da mahaifiyarsa mutane ne su ma an gane wannan ko saboda haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ce a tambayi idan ana so a tabbatar da wannan cewa manzan Allah ba shi ne farau ba ai Allah ya turo manzanni da yawa sannan akwai mutanen da Allah ya ba littafi kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka ba a taura akwai wanda aka ba a injila akwai wanda aka ba zabura to malaman tafsiri sun ce ahlul zikir nan wajen sune ahlul kitab ku tambayi malaman ahlul kitab in dai ku ba ku sani ba saboda malaman ahlul kitab za su yi muku bayani su ce muku lallai Allah bai taba turo wani manzo ba face mutum kuma in Allah zai turo manzon ma bai taba turo mace ba illa rijalan nuhi ilayhi face mazaje da muke musu wahayi Allah bai taɓa turo mace mace ta zama to manzanniya ba manzanni Allah ya turo bai turo manzanniya ba an gano wannan ko in kuna shakka fasalu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun sai ce bil bayyinati bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah ya ce to dama mun ce ba mu aiko gabanin ka ba face mazaje ko to saboda haka in kuna shakka ku tambayi malaman ahlul kitab in kun kasance ba ku sani ba kuma wa ma arsalna min qablika bil bayyinati wa zubur illa rijalan ji wasu malamai ga ce wannan bil bayyinati wa zubur din nan ai ba mu taba aikowa gabanin ka ba an gane ba mu taba aiko da wasu hujjoji bayyanannu da littafai ba sai mazaji ko kuma ba mu taba aiko ko kuma misali ka tambayi ma'abota zikiri in kun kasance ba ku sani ba ma'abota zikirin nan za su kawo muku hujja da mai za su kawo hujja bil bayyinati wa zubur za su kawo hujja da hujjoji bayyanannu da kuma littafai za su ce a cikin littafi kaza ga abin da Allah ya ce a littafi kaza ga abin da Allah ya ce an gane wannan ko saboda haka za su kawo muku hujja bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra sai Allah ya ce kai ma mun sauka ma da zikiri kai ma mun sauka ma da littafi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin kai bayani ga mutane abinda aka saukar gare su wala allahum yatafakkarun ko wala allah za su yi tunani an gane irin yadda muka ba da littafi ga wayancan manzannin da suka gabata kai ma mun saukar da littafi zuwa gare ka an gane wannan ko to wasu malamai suka ce wannan aya da aka ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahlal zikr da aka ce ku tambayi ma'abota zikiri suka ce ma'abota zikiri su ne ma'abota alƙur'ani ku tambayi ma'abota ƙur'ani in kun kasance ba ku sani ba ku tambayi musulmi malamansu to sai wasu daga cikin malaman tafsiri kamar imamul qurdubi a imamul a imam ibn kasir Allah ya masa rahama sai shi yana ganin fassara wannan aya ahlul zikir a ce ahlul qur'an yana ganin akwai kuskure saboda ai su ainihin kafiran makka ai suna ja ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna ja da manzancinsa ne yaya za a yi kuma a ce su tambayi ma abota qur'ani bayan ba su yadda da manzancin wanda ya zo da qur'anin ba na ba san gani kaga tunda ba su yadda da manzancin manzan Allah ba ko manzan Allah shi ya zo da qur'ani ba zai yi kuma a ce ku tambayi musulmi masu qur'ani ba sai dai a ce to ai tunda kun san akwai wasu masu littafai da suka zo gabaninku kuma kuma kun yarda akwai masu littafai ku tambaye su ku tambayi malaman yahudawa ku tambayi malaman nasara shin an taba aiko wani manzo mala'ika domin wannan shine babban shubha wanda ainihin kafirin maka sai kawai hujjar shi ko ba suna da hujja na wani abu ne ba hujjan kawai shine shubha kuma za ga wani lokaci shubha yakan yi karfi fiye da nasi na ba san gane wannan shubuha yakan yi karfi fiye da nasbi misali wani bawan Allah ya je wani masallaci ya baro ta ya je aka tambaye shi aka maka lawo wai shin manzon Allah ya taba yin bawali a tsaye ba sai kama zuba ba yana kawo hadisai daga Bukhari da Tirmidhi da waye da waye mutane suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ba suna duba hadisin bane ya za a yi a duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce ya taɓa yin bawali a tsaye yana ta kawo hujja suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi bai san me suke wa inna lillahi ba su duk wannan abin da yake kawo wai a duba cikin Buhari a duba cikin Turmuzi a duba cikin Abu Dawud aikin banza yake a wajen wani malami yana gefe yace musu ku duba jama'a dan Allah in ba sharri na yan izala ba jama'a ko akuya ko tinkiya in za ta yi fitsari sai ta kuya amma kuma a zo a ce a jingina wannan zuwa ga manzon Allah kace ce sallallahu alaihi wa sallama to ai wannan bawan Allah da kira kwace shi da kyar ya sha kaga wannan kawai hujja ya kawo da bunzuru ta kuya yace kai bu akai tinkiya ta kuya ta yi fitsari menene hujjar shi fa in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila tinkiya ta yi fitsari misali ku gane kamar maka ga wannan shubuha ce sai hujjan shi ya fi ƙarfi akan hujjan mai kawo bukari da muslim da turmuzi da waye a wajen jahilai an gane to su ma kafiran makka idan manzan Allah ya zo yana so ya nuna musu shi manzan Allah ne abin da yake yi abin da suke su ce masa zai yi Allah ya aiko mutum wanda mun san lokacin da aka haife ka mun san san da ka taso ka kazan manzo wa ma mana annas an yu'minu in ja'ahumul huda illa an qalu A asallahu basharar rasula babu abin da ya hana mutane su yi imani lokacin da shirya ya zo musu face su ringa cewa wai shin Allah zai aiko da mutum ya zama manzo ai in har da gaske ne ai Allah ya kamata ya aiko da mala'ika ne laula an lauma anzala mala'ikatan ma sami ina bi har zaka zaka da su? an gano wannan ko sai Allah yake cewa to ku tambayi ma abota zikiri a wata aya Allah ya cewa wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'am ba mu taba sanya manzanni su to jiki wanda ba sa cin abinci ba manzanni dukkan su gaba daya mutane ne wato halittar su irin naku ne sai dai wajen daraja sun muku fintin kau an gane a wajen halitta suna cin abinci kuna cin abinci suna bacci kuna bacci suna aure suna aure kuna aure amma wajen daraja fa sun muku fintin kau fa mablagul ilmu fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim inji wani mawaki yace makura game da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mutum ne amma shine fiyayyen mutane ga baki daya an gane wannan ko to wannan shine su to karkashin wannan shin Allah ya taba turo manzo mace wannan aya ya nuna la Allah bai taba turo manzo mace ba Allah in zai turo manzo yana turo namiji ne misali in kuma kana shakka ka tambayi ma'abuta littafi ga annabawa annabi annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi dawuda annabi yaqub annabi wai ka taba jin mace babu to kila wani ya ce to ai wa auhayna ila ummi musa an arbi'i mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa cewa ki shayar da shi oh, an mata wahayi ta isar da sako me aka mata wahayi shayarwa wannan wahayi ne na shayarwa wato wahayi ne na ilhama ta shayar da yaranta an gani wa auhayna ilaiha ruhana fata masala laha basharan sawiya an gani lokacin da shi malaika jibril ya zo ga maryam har take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsari tsarin Allah daga gare ka in kai mai tsoron Allah ne ala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya yace ni manzo ne na ubangijinki dan in ba ki kyautan wani yaro mai tsarki kaga nan wajen wahayi aka yi mata ta zo da wani sabon doka ta zo da haram da halal kawai an zo ne a sanar da ita za ta haifi yaro kun gano wannan ko so haka duk wani wahayi da aka yi in haka ne to ai an yi wahayi ga zuwa ga ainihin wannan zuwa ga kudin zuma wa auha rabbuka ila nahari an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma yarishun to kenan sai a ce akwai manzo kudin zuma kenan shi to malamai sun yi ittifaki tu wanda ya ce akwai manzo dabba a ce akwai manzo kare ko akwai manzo alade ko akwai manzo ainihin jaki to wanda sunan shi kafir yi rida za a buƙaci ya tuba in ya tuba to in bai tuba ba za a mai hukunci na kisa saboda ya jingina kaskanci zuwa ga ainihin ya jingina ainihin wato annabta zuwa ga ainihin kaskanci an gane akwai wasu kungiya ana kiransu karramiya su ne suke da wannan fahimta suna ganin wai Allah zai iya aiko da kaza suka ce me hujja sai ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allahum la'allahum tadhakkarun komai Allah ya shi kala biyu ne Allah zai waye so haka akwai akwai duhu akwai haske akwai lafiya akwai rashin lafiya akwai fari akwai baki akwai talauci akwai arziki akwai kafirci akwai musulunci akwai namiji akwai mace saka yanda aka samu manzo namiji shi ma akwai manzo mace akwai manzanniya an gane in ji wayannan mutane sai aka ce musu Allah ta'ala yayi taksisi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni amma banda annabta banda manzanci wajen manzanci me dalili an yi taksisi banda manzanci wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim kaga wannan ya nuna Allah bai taba aikowa ka ba face mazaje wanda ake musu wahayi saboda haka fasalu ahlaz zikir ku tambayi ma abota ilimi in kun kasance ba ku sani ba an gane kenan duk manzanni gaba ɗaya mutane ne sai daga ce su mutane ne amma fiyayyun mutane misali an gane sannan a wata aya fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun an gane wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahlil qura Allah ya ce min ahlul qura ba mu taba aikowa daga daga gare ku ba gare ku ba sai dai mazaje da muke musu wahayi daga cikin mutanen alƙarya kenan manzannin ba wai sun zo daga sama bane su ma manzannin an haife su ne cikin alƙaryu su ma sun zo ne daga cikin duniya an haife su kamar yadda ake haihuwan kowa sannan suka zo suka girma suka zamanto Allah ya musu wahayi sun zama manzanni an gane wannan ko saboda haka shine sai Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra so haka wannan aya ahlul zikir anan wajen malamai sirrin rinjaye da cewa ba ahlul qur'an bane ku tambayi wanda aka ba littafi gabanin ku wasu fasar ahlul zikir da ahlul ilm ku tambayi ma abota ilimi inda ku ba ku da ilimi an gane wannan ko to sai Allah ya ce ma annabi wa anzalna ilayka dhikra kai ma mun sauka maka da zikiri mun sauka maka da alqur'ani sai aka kira a nan wajen zikir litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su wasu malamai suka ce zikir na farko ana nufin bayanin manzan Allah hadisi na biyu kuma litubayyana lin-nasi din nan annabi zai zai bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su mun saukar maka da zikir shine hadisi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan kai bayani ga mutane Qur'anin da aka saukar zuwa gare su ina ba san gane wannan kenan an samu bayani a nan wajen an kenan hatta hadisin manzon Allah ba da ka bane Qur'ani ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha manzon Allah baya furta wani abu na san ran shi face abin da aka yi masa wahayi kenan shi ma hadisin annabi menene shi wahayi ne shi akwai wahayi guda biyu kenan akwai wahayi wanda yake shine alqur'ani tilawa na alqur'ani akwai kuma wahayi wanda shine bayanin alqur'ani an gane to malamai suka ce a nan wajen dai mun saukan maka da zikiri shine alqur'ani domin ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su kamar an ce mun saukan maka da ƙur'ani domin ka yi musu bayanin ma'anan alqur'ani an gane wato nassi in ya zo mujmal ka yi tafsilin shi sannan nafsin ya nafsin ya zo mushkil kai bayani shi duk abin da ya rikitar da mutane ya rasulullah kai bayani za mu yi maka wahayi kai bayanin sa kaga wannan ya nuna mana kenan cewa wato mutumin da yake karanta qur'ani yace shi alqur'aniyun ne shi yana ma alfahari cewa shi su mutanen qur'ani ne su yan qur'ana amma kuma ya zamanto ba sa aiki da hadisin manzon Allah ya nuna wato sun zama kamar jaki dauke da kayan littafai jaki dauke da kayan littafai gashi ya cika kayan littafai amma kuma da za ka nemi fatawa fa a nan za ka gane cewa ka kuskure ko kaga jaki ya kwashe ya nemi tafsirai kala-kala na ƙur'ani gashi nan ga su sayil bukhari ga turmus ya hau sita duka ya ɗauka ga wasu littafai su masani eh, su musannafat ga su duka ga littafan malaman fikihu ga kaza duk ya ɗauka ci ga wani babban malami muna jayayya sai aka tsaye da shi babban malami shek Jaki ke ko aka ce aka rama kallon muna da tambaya mai tambayan ku da ce muna so kai mana bayanin abin da ke bata alwala yaya Jaki zai bada fatawa gashi ya kwashi littafai amma bai san fikihun littafan ba kai zai iya ma zubar da littafan a bola ma ya ƙara gaba to yanzu mutumin da ya ce shi ɗan ƙur'ani zalla ne amma kuma sai ga kuma qur'ani ya ce masa yayi aiki da hadisi qur'ani ya ce masa ba za ka fahimci bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ka nemi taimako a ba za ka fahimci bayanin alqur'ani ba sai ka nemi taimakon da manzon da Allah ya aiko kai kuma sai ka ce babu ruwanka da manzon da Allah ya aiko babu ruwanka da bayaninsa amma kuma za ka fahimci ƙur'ani shin ka yi aiki da ƙur'anin ko ka yi aiki da ra'ayin kanka ka yi aiki da ra'ayin kanka Allah ya ce fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum idan har ba su amsa ka ba ya rasulullah to cewa lallai suna bin san ransu ne kawai kenan in qur'ani zalla ne ce bi san ransu fa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah waye fa cewa kamar wanda yake bin san ransa ba tare da shari'a daga Allah ba to yanzu dai ga nasi karara in ka ce kana bin alqur'ani ne an ce manzan Allah ne Allah ya ba daman yin bayani ba malaminka ba an gane ko in kana son ka fahimci alkur'ani da kyau ka koma zuwa ga manzan Allah a wata aya sai Allah ya kira annabi fitilla ka san in an kira ka fitilla me amfanin fitilla idan ana cikin duhu sai aka haska fitilla za a ga me haske an gane to Allah ya kira annabi sirajan munira an gane idan kuna cikin duhu game da aqidan ku in kuna cikin duhu game da ibadanku in kuna cikin duhu game da mu'amalanku in kuna cikin duhu game da ainihin tarbiyyanku ku koma zuwa ga manzon Allah zai warware muku komai ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidaw wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira Allah ya ce ya kai wannan annabi lalle mun aiko ka ka zama mai shaida kuma mai albishir ko mai gargadi sannan wa da'iyan ila Allah bi iznihi ka zamanto mai kira zuwa ga addinin Allah da izinin Allah Allah shi ya baka izini kuma wasu raja munira ka zamanto fitilla mai haskaka mutane daga duhu haka magana ya fito fili idan mutum yana cikin duhu game da alkur'ani in yi amfani da insirajan munira ya haska yaya sai bayani ya fito kenan mutane gabaki ɗaya suna cikin duhu game da alkur'ani sai sun yi amfani da wannan hasken sannan bayanin alkur'ani ya fito musu idan ko sun ɗauki ainihin ƙur'ani zalla suka aje wannan sirajan munira ɗin to lallai suna fasana fagauniya ne cikin duhu an gane ko kaga mutumin da yake fagauniya cikin duhu Allah kada ya san inda za shi ko yayi daidai da wani mawaki da yake cewa wai jiitu wala adri min aina walakin ni ataitu wala qad absartu qudami dariqan fa mashaitu yace nazo ni ban san ko daga ina nazo ba ni kawai dai gashi nazo kawai yace kuma na ga hanya a gabana kawai da kama tafiya amma ba san inda za ni ba to wannan shine misalin mutumin da ya dauki qur'ani zalla yayi watsi da me bayani na manzo sallallahu alaihi wa sallam kan wannan mas'ala din an gane wannan ko ke cewa a ko na'am أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون نعم الله تعالى كتشوا أفا أمنا أفا أمنا الذين مكروا سيئاتي shin wa'annan da suka kulla makirci suka yi makirci mummunan makirci shin sun amince an yaksifa Allahu bihimul ard Allah ya shafe kasa da su aw ya'tiyahumul azab min haythu la yashurun ko kuma azaba ya zo musu ta inda ba su sani ba misali mutanen da suka zauna suka kulla makirci shin sun amince sun saki jiki suna ganin Allah ba zai iya halakar da su ba suna ganin Allah ba zai iya buɗe ƙasa su shige ba a shafe ƙasan irin yadda aka yi wa ƙaruna ko kuma azaba ya zo musu ta inda ba sani ba su wayannan mutane na'am aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ko kuma Allah ya kama su fi taqallubihim a wajen jujjuyawan su wato wannan jujjuyawa ana nufin Allah Allah zai iya kama su su wayannan masu makirci da musulunci suna fada da ainihin alkur'ani ko suna fada da manzo Allah zai iya kama su a cikin jujjuyawansu bi ma'ana Allah zai iya kama su a cikin tafiye-tafiyensu don matafiye yana juyawa daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa daga wancan ƙasa zuwa wancan ƙasa to Allah zai iya kama su in suka yi tafiya Allah ta'ala ya sauka musu da azaba ko kuma famahun bi mu'jizi, su ba su kasance masu gajiyar da Allah ba za su iya gajiyar da Allah ba subhanahu wata'ala babu wanda ya isa ya gagari Allah akan abin da Allah yake so نعم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم حكما shin sun amince sun saki jiki suna faɗa da musulunci suna faɗa da addinin Allah sun saki jiki Allah ya kama su ala takawufin wato ya kama su akan ainihin tauyewa takawuf a nan wajen ai tanaqqus kamar yadda wasu daga cikin salaf suka fassara an gane wannan ko shine ma'ana Allah ya kama su a cikin tauyewa ya tauye musu dukiya ya tauye musu rayuwa ko abin da ya kama da wannan shine wasu ke cewa ai tanaqqusu lahmiha wa shamiha naƙusu ai taqawwum shine bi ma'ana Allah ya tauye su kamar yaya Allah ya tauye su daga dukiyansu Allah ya tauye musu rai Allah ya toye musu amfanin gona har ya zama to Allah ya halakar da su shin masu faɗa da musulunci sun amince da wannan suna ganin Allah ba zai iya tauye su din ba eh wala wannan kun bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal samarat wal anfus minal amwali wal anfus wal samarat wa bashir sabirin saboda haka masu faɗa da musulunci su ji tsoro in Allah ya so zai iya tauye musu rayuwa in so zai iya tauye musu amfanin gona in so zai iya tauye musu ainihin abubuwa da dama nasu ko ya tauye musu ƙarfinsu sannan wasu malamai sun fasara wannan tanakkus din bi ma'ana tsoro a kai wannan takawuf din cewa au ya akuzahum ala takawuf ko kuma Allah ya kama su akan tsoro ya sa musu tsoro shine ya kawo misali kamar Imam al-Qurtubi yace Imam Dhahak yace huwa min al-khawf an samu wannan ne daga tsoro ya akuzu da'ifa wa ya dau da'ifa in Allah ya ga dama sai ya kama wasu daga cikin kafirai ya bar wasu daga cikin su kaga idan kafirai suna fada da musulunci sai Allah ya kama wasu daga ciki masu fada da shi to sai ya bar sauran misali to sauran yaya za su kasance cikin me, za su kasance cikin tsoro an gano wannan ko to shine ma'ana Allah zai iya kama su ala taqawufin akan tsoro ya tsoratar da su ta hanyar ya halakar da wasu jigajigai daga cikin su ai wani shi muke ji da shi to ga Allah ya halakar da shi to mu ma fa Allah zai iya halakar da mu to Allah sai iya sa musu su zama cikin firgici ta irin wannan in Allah ya ga dama duk yana iya musu azaba da wannan din shine Allah yake cewa wa ma hum bi mu'jizin ba su kasance masu gajiyar da Allah ba Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya isa ya gajiyar da shi an gano wannan ko na'am أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون yau bayan Allah ya ce musu a ya akuzahum ala taqawwufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim ko ya kama su akan tsoratarwa ya ba su tsoro domin lalle ku mai tausayi ne mai rahama sai Allah ya ce to su dai wayannan mutane masu fada da musulunci su duba wata aya awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in shin ba sa dubawa zuwa ga abin da Allah ya halitta na wani abu abin da Allah ya halitta na wani abu shine inuwa wanda ya ya uzlalu wanda inuwansa yana karkata anil yamin yana karkata gefen dama wa shama'il da gefen hagu sujada lillah wannan inuwa karkatan da yake sujada yake ga Allah ba wa hum dakhirun alhali suna kankan da kai su wa'annan halittu na Allah din kamar inuwa zaka inuwa ya karkata gefen hagu ko yayi gefen dama wato yayi sujada ga Allah kuma inuwan nan yana mai kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko kaga anan wajen sai Allah ya sanya ma inuwa Allah ya sanya mai damiri na ainihin na mutane an gane ku to sai ki cewa wahum dafirun ai khadi'una sabirun suna kankan da kai suna kaza to halittun Allah gabaki ɗaya ba wai inuwa kaɗai ba halittun Allah gaba ɗaya suna sujada ga Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ku na'am ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون to a sani ba wai inuwa kaɗai ke sujada ga Allah ba walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah ne kaɗai abinda ke sammai da abinda ke ƙasai ke sujada ga Allah min dabbatin na ainihin dabbobi wal mala'ika da mala'iku wal mala'ika kuma mala'iku suna sujada ga Allah wa hum la yastakbirun alhali mala'ikun nan ba sa girman kai ga Allah subhanahu ta'ala sannan su ma duk abin da ke sammai da kasai gaba ɗaya ba sa girman kai ga Allah a nan wajen ce wanda aka yi mala'iku da kuma duk abin da ke sammai da kasai gaba ɗaya suna sujada ga Allah shin kafirai suna sujada ga Allah an ce walillahi yasjudu ma fi sama wato ma lardu a nan wajen malaman balaga sun ce ba a ce mani ba sai aka ce ma dan a nuna ma da masu hankali da wanda ba su da hankali kenan da dan adam da dabbobi da bishiyoyi da duwatsu da sauransu sai Allah ya hada su ya mai da su ma dan ya nuna maka cewa abubuwan da ba su da hankali sun fi yawa fiye da masu hankali an fahimci wannan ko to saboda haka ga Allah ne duk abin da ke sammai da abin da ke kasai na dabbobi da mala'iku suke sujada ga Allah wasu ba sa girman kai to wannan me yake nuna mana ya nuna mana kenan dukkan halittu hatta kafirai suna sujada ga Allah ma'anar sujada a nan suna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala suna bin ka'idojin da Allah ya tsara musu an gane dan adam Allah ya halice shi zai ci abinci akwai wani daga cikin kafirai ko daga cikin musulmi ko akwai wani zindiki wanda zai ce zai tawaye ga Allah ba zai ci abinci ba sannan kuma kafiri yana zuwa bayan gida akwai wani kafiri wanda saboda tsananin kafircin shi ba zai yi biyayya ga dokan Allah ba duk kafircin kafiri insha Allah sai ya amsa kira na ɗabi'a sai ya je bayan gida duk kafircin kafiri sai ya yi rashin lafiya duk kafircin kafiri sai ya yi sai ya gaci za ka ji arne wata ran ya ce wallahi na gaci ga shi arne amma fa ya gaci kun fahimta ko ashe kenan duk yadda ka kai ga faɗa da musulunci akwai abubuwan da dole sai ka miƙa wuya gare shi an gane ana kiran wannan sujud kauni kadari akwai abinda kafiri baya yi shine sujud dini shari'i kafiri baya biyayya ga dokokin Allah na shari'a amma kafiri yana biyayya ga tsarin Allah da ya tsara na kaddara Allah ya riga ya tsara dole ne sai mutum ya bi wannan ka'ida duk taurin kanka baka taba ganin mai taurin kai wanda bai zuwa bayan gida ba yace Allah ya riga ya tsara zan je bayan gida wallahi ba za ni ba dan in nuna ma Allah na cika kafiri yaya ka taba ganin kafiri wanda zai ce to Allah ya yi ido dan ayi bacci to ni wallahi zan saba ba wannan ka'ida ba zan yi bacci ba ka taba ganin wannan to duk wannan ana nuna ma su wayancan mutane masu cewa ainihin ba za su yi imani da manzo ba saboda kasancewan shi mutum to shi shine ake ta nuna musu ayoyi ayoyi wanda ya kamata su yi imani da shi su gane cewa lalle manzo Allah ne ya aiko shi kuma sakon shi daga Allah ne subhanahu wata'ala ya khafuna rabbahum ya khafuna rabbahum ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون eh, suna tsoron ubangijinsu wanda yake saman su duk wa'annan abubuwan gaba daya suna bin dokokin ubangiji ko kuma a ce mafi yawan wa'anda suke sammai da tasai da dabbobi dama su duk wasu halittu wanda ba dan adam ba duk wasu halittu wanda ba dan adam suna bin dokan Allah ne ba sa sabawa dan adam kawai da aljannu su ne suke saba ma dokan Allah ko su biyayya ga Allah amma mala'iku Allah ya tsara su ne dama don su biyayya ga Allah itatuwa Allah ya tsara su don su biyayya ga Allah rana da wata suna bin dokan da Allah ya tsara musu ne ba dama su saba ma dokan Allah an gane duk wayannan suna jin tsoron ubangijin su min fawqihim wanda yake sama da su Allah yana saman su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da aka umurce su masha Allah insha Allah za mu tashi za mu tashi daga wannan aya din za mu yi ƙarin bayani a kansa an ce taimakon kuɗin kafet a wani bawan Allah ya bada ɗari biyar wannan sabo kuma ko tana irin wancan ba so wani bawan Allah kuma ya bada dubu biyu wani bawan Allah ya bada dubu ɗaya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk